الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الوصية الثانية أدرسي دمك كرنتا وانا للتافينا مختصر جامع العلوم والحكم نا الحافظ ابن رجب الهنبلي الله يمس رحمه يومنا أسبر ترى ga watan rabi'in al'awwal shekara ta 1443 wanda ya dace da 16 ga watan goma a shekara ta 2021 za mu tashi darasi na 36 darasi na 36 muna karanta hadisin nan da a wannan sahabi sahal ibn sa'ad Allah ya kara masa yadda yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yake ta ya ma'aikin Allah ya Rasulallah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah a ahabbani nas ya ma'aikin Allah a nuna min wani aiki wanda in yi mutane Allah zai so ni ko mutane ma za su so ni Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da wannan sahabi izhad fi duniya ya Allah kai guji duniya Allah ta'ala zai kaunace ka wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbuka nas ka guji abin da ke hannun mutane to mutane za su ƙaunace ka to malam a darasi da ya gabata ya yi bayani akan wasiya ta farko izhar fi duniya yuhibbuka Allah to wasiya ta biyu shine yace alwasiyatu thaniya wasiya ta biyu shine izhad fi ma inda an-nasi au fi ma fi aidi an-nasi yuhibbuka an-nas ka guji abin da ke hannun mutane mutane za su kaunace ka shine malai yace alwasiyatu thaniya az fi ma fi aidin nas wasiya ta biyu shine gudu ko gujewa abin da ke hannun mutane wa annahu yin haka din mujibul li muhabbatin nas zai wajabta wa mutum mutane su kaunace shi qala al-hasan al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yace la tazalu kariman ala an-nas karka guje kana mai karamci ga mutane kada ka gajiya ka ci gaba da kasancewa kariman alan nasi mai karamci ga mutane au kuma abin da yake cewa la zalu kariman alan nasi ba za ka gushe ba mutane suna girmama ka suna son ka suna jan ka a jiki au ya zalun nasu naka. ko ko mutane ba za su gushe ba suna girmama ka malam to afa mafi aidihim muddin baka nemi abin da ke hannayensu ba fai fa'alta in ka aikata haka istakhaffu bika za su raina ka wa karihu hadithaka za su kyamaci zancenka wa abghaduka za su kika za su kika al al-basri Allah ya masa rahama yake mana wannan wasiya yace kariman ala nas aula la yazalu nas yukrimunaka mutane ba za su gushe ba suna ganin girmanka suna girmama ka malam ta'ati ma fi aidihi muddin baka nemi abin da ke hannayensu ba fa idza fa'alta zalika in ka aikata haka ka nemi abin da ke hannun mutane istakhaffu bika za su rena ka su sauke matsayinka a wajensu wa karihu hadithaka za su kyamaci zancenka wa abgaduka za su ƙika shine hafiz yake cewa Allah ya masa rahama ibn rajab yake cewa wa qad takatharat al ahadith an annabi sallallahu bil amri bil isti'faf an mas'alati an nas haqiqa takatharat al ahadith hadisi sun zo da yawa an annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama bil amri suna umarni bilistifafi an mas'alatin nas cewa ka kame kanka gabarin tambayar mutane walistighna anhum ka wadatu gabarin abin da ke hannun mutane faman sa'alan nasa ma bi aidihim duk wanda yake roƙon mutane abin da ke hannayensu karihuhu wa abghadu za su kishi kuma za su kyamace shi li'anna al-mala mahbubun linufusi bani adama saboda dukiya abar ƙauna ce ga ɗan adam dukiya abar ƙauna ce ga ɗan adam faman talaba minhum ma yuhibbunahu duk mutumin da yake nema a wajen mutane irin abin da suke so suke ƙauna karihuhu lizalika za su ƙi shi saboda haka وأما من زاد فيما في أيدي الناس amma mutumin da i gujewa abin da ke hannayen mutane wa afa anhum ya kame kansa ga barin tambayar su fa innahu fa innahum yuhibbunahu to waɗannan mutane za su kaunaci wannan mutum wa yukrimunahu za su girmama shi zalika saboda haka wa yasudu bihi alaihim kuma ma zai zama tamkar shugaba jagora tare da su kama kala a arabi li ahli basra kamar yadda wani mutum a arabi mutumin ƙauye yake tambaya bayan ya shiga garin basra kenan birnin basra sai yake tambaya yace man sayyidu ahli hadhihi alqarya ya ku mutanen basra waye shugaban wannan gari naku qalu suka ce alhasan alhasan shine shugabanmu Alhasan shi ne shugabanmu kala sai mutumin ya ce bima sadahu ta yaya ya zama shugaba a cikin mutane alhassan albasri ya aka yi ya zama shugaba a cikin mutane kalu sai suka bayar da amsa suka ce ihtajan nasu ila ilmihi ai mutane sun bukatu zuwa ga iliminsa wastagna huwa an duniyahum amma shi ya wadatu ga barin duniyar bai bukatar ta su kuma suna bukatar karatunsa kaga sai a zauna lafiya dole a girmama shi tunda yana da abin da ake bukata shi kuma abin da kuke da shi ya ce baya bukata shi kenan ya zama sama da ku hadisai da yawa sun zo wanda ke nuna wato cewa ba daidai ba ne mutum ya rika tambayar mutane ko ya rika roƙon mutane dalilin da ya sa nake tambaya in an ce roƙo bisa al'ada mun fi kai hankali wajen abin da yake na dukiya in mun ce tambaya ko a iya tambayar koma menene ko ba haka ba akwai hadisin a'iz ibn amr manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lau ta'lamuna ma fi su'ali da kun san abin da ke cikin roƙo na ƙasƙanci na kasawa ma masha ahadun ila ahad ya tsalo shi'an da wani wallahi bai ɗau kafa ya je wajen wani don ita ya bashi wani abu ba hadisin imamu annasa'i hadisin aif ibn amr akwai hadisi na biyu daga auf ibn malik kala yake cewa Allah ya kara masa yadda kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tis'a aw samaniya aw sab'a wata rana muna tare da ma'aikin Allah mu tara ko mu takwas ko mu bakwai fa kala rasulullahi sallallahu sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ala tubayi'una rasulullah ko waɗannan mutane ba za ku yi mubaya baya ga manzon Allah ba qala mai riwaya yake cewa fa basatna aidina wa qulna sai muka mika hannayenmu muka shimfiɗa muka ce qad bayanaka ya rasulullah mun yi maka mubaya ya ma'aikin Allah mun yarda za mu bi ka mun maka mubaya ala ma nubayu sai dai ya ma'aikin Allah akan me za mu yi maka mubaya din akan me za mu yi maka mubaya ma'ana mun yadda za mu yi maka mubaya akan wani sharaɗi ya ma'aikin Allah za mu yi maka mubaya akan wani sharaɗi za mu yi maka mubaya ya ma'aikin Allah sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ala an ta'budullaha wala tushriku bihi shay'an za ku yi baya da sharaɗin cewa za ku bauta wa Allah shi kaɗai ba za ku haɗa shi da wani ba a cikin bauta wasalawat alhams za ku yi sallah guda biyar wasu tsiru za ku yi biyayya wa asarra kalima kafiya sai kuma ifaɗi wata kalma ƙasa-ƙasa sai yace, wala tas'alun nasa shay'an kuma kar ku tambayi mutane komai kuma kar tambayi mutane komai auf ibn malik Allah ya kare yadda a gare shi kala yake cewa falakat ra'aitu ba'dha ulaika nafar waɗannan mutane tara ko takwas ko mutane bakwai da suka yi mu baya ga manzon Allah akan wannan sharadi wallahi naga wasu daga cikin su yaskutu sauta adihim in yana kan doki ko jakinsa bulaliyarsa za ta faɗi ƙasa fama ya tsalu ahadan yunawilu iya ba zai ta na kusa da kai mai komin ba na kusa da shi ba wanda yake tafa a ƙasa ba zai je da shi mai komin da Allah bulaliya ta ba sai ya mai sai ya tsaya ya sauka daga kan abin hawa ya ɗau abinsa don me ya yi mubaya ga manzan Allah ala Allah ya tsalan nasa an. to kaga shi na gani ma mai komin ma tambaya ce ba zai ce mai komin ba sai ya tashi je abinsa saboda manzo Allah ya musu mubaya sharadin karka tambayi kowa komai to komai din nan me bai shiga ciki ba babu kuma wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi hadisi na uku hadisi sauban Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man yakfulu li wa zai lamunce min Allah ya tsalan nasa shay'an cewa ba zai tambayi wani mutum komai ba ba zai tambayi mutane wani abu ba wa a ta kaffalu lahu janna, ni kuma zan lamunce masa aljanna wannan hadisi na Abu Dawuda manzan Allah sallallahu alaihi wa yake cewa ya ku mutane man yakfulu li wa zai lamunce min Allah ya yas'alan nasa she'an. yarda ba zai tambayi mutane wani abu ba wa a atakaffalu aljanna in yi haka ni kuma na lamunce masa aljanna zai shige ta waye zai mun wannan alkawari kala ba sai Ya ce ana ni ya ma'aikin Allah sai wannan mubayar yi wannan alkawarin ba zai tambayi kowa komai ba manzo Allah kuma yace to in kai haka ni kuma na lamunce maka aljanna fa kana tauban ya kasance la yasalu ahdan shay'a baya tambayar wani wani abu ko waye hadisi na hudu hadisin Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kare yadda a gare shi kale yake cewa amarni khalili badadina masoyina ya umarce ni bi hubbil masakin in ƙaunaci miskinai waddunu minhum in ja a jiki in ƙaunaci miskinai in ja su a jiki wa amara ni ya umarce ni an anzura ila man huwa duni in rika kallon wanda ke bayana wanda bai kai ni ba a matsayi na duniya wala anzura ila man huwa fauki in daina kallon wanda ke sama da ni wa ni abu na nawa kenan na uku an asilar rahima wa in adbarat in sa da zumunci koda mai wannan zumunci ya juya mun baya koda mai wannan zumuncin ya juya mun baya ma'aikin Allah ya ce in da zumunci abu nawa kenan uku na hudu wa ni. ma'aikin Allah ya umarce ni ya hore ni Allah as'ala ahadan shay'a kada in tambayi wani mutum wani abu Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi inda za mu karanto hadisai da sai mu kai wanda ke nuna mana ne idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi kenan ya nuna kar a tambayi kowa komai ko sai abin da ya gagare kenan ko ba haka ba sai abin ya kai a nan dai ba a yi togaciya ba nan dai ba a yi togaciya ba ba a ce ban da kaza ba Allah as'ala ahadan shay'a to amma ai dan adam ajizi ne ko kana da gajiyawa kana da kuma ai ga hadisi ma mun karanta wasu mutane sun zo sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ba su suka kuma tambaya sai ya ba su suka kuma tambaya to wanne yafi wanne yafi dacewa ka tambaya din a baka ko a hana ka ko kuma kai hakuri ka nema a wajen Allah kai hakurin ka nema a wajen Allah shi yafi amma ba a ce ba dan ka je ka tambaya kuma ka fita daga musulunci ko kuma ka zama a'a ma'ana dai ka samu me na kasu haƙurin dai da za ka iya da za ka jure ka zama jarumi da shi ya fi maka kuma haƙurin sakamakonsa shine za ka zama karimi a wajen mutane abin girmama wa ce kai wane ai abokin tafiya ne ba a gani wallahi ko bai taba tambaya ta kuma yau wane ai wane madalla da shi ya yi haƙuri sai ga ana taibanka banka amma in ka tambaya fa so ɗaya karo na biyu yana ganin ka ka ka inda yake sai fara tuno sai a faran nan sai kawai ba rai ko ba wani abu jewa ka tambaya ba yan dubu biyu kai kace za ka yi wallahi ba ka da ce bare yan dubu biyu kadai kai a wajen ka kadai ke sai ka ce ah to ni ba yana da miliyan ba to da yake da miliyan taba sama ai ba naka bane ko ka je ka nemi kai ma naka ka kyale man nashi duk da wannan tarin da kai yana yana da shi wannan dubu biyun da ka nema fita za ta dame shi saboda yau in ka nema gobe ka nema jibi ka nema to kai ko ka ce take ta ba ni ya kake ji kana shigowa an ka fahimci ka ba sai ka bata ne za a ce a bayar sai ya hakuri ba wani abu za a ba ba ya hakuri. bare kuma a ce wani ne da ba Hakuri din shi ya fi dacewa da kamewa ga barin tambaya haka musulunci ya koyar da mu kuma in ka yadda cewa Allah zai baka to Allah ɗin zai baka zai baka yadda iba wancan kai ma zai baka kai dai dage ka tsaya tsayin daka wajen neman halar ɗinka kuma ka yi haƙuri da abin da kake da shi ka san abin da yake kawo rashin hakuri shine mutum sai ya ce ba shi da gashin wance sai ya yi kitsan wance to nan ake da matsala duk abin da ka samu ka ce alhamdulillah sai Allah ya maka albarka sai Allah ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum rashin godiya ita ce kawo kuma talautin galibi na zuci ne ma na zuci ne ma kamar yadda muke nanatawa idan ka karanta tarihin zamanin ma'aiki salama ko kuma zamanin kakanninmu bal ma zamanin iyayenmu mu 'yan ƙananan nan sai ga ba irinmu ba ne su a zamanin iyayenmu shekara hamsin baya sittin saba'in baya wataƙila mutum ta tagwasta guda biyu ko ya haƙura da ita a haka shi kenan sai ya zauna lafiya attajirin ma an ka gan shi ba za ma ka san attajiri ba ne don kamar shi ba ta yi wani daban da ragowar muku yanzu attajiri ce ka gane shi ba wai attajiri babban dan karamin attajiri wanda yau ya fara dan samun abin nan dan sai ya sa takalmin dubu bakwai ya sa rigar dubu talatin da biyar ya sa hular dubu goma sha tara ko dubu talatin da biyu in ka haɗa tufafinsa kawai dubu ɗari ne da wajen sha ce a wannan ya isa so kana kallo littafin da za ka yi daga sama har ƙasa kenan shi yasa mutane suna kallon ka aka ce ka haɗa ido ka ga mutum mai zai fara kallo wani daga sama zai kallo hular ka wani kuma takalmin ka zai fara gani sai ya gama hukunci ba zai kalli da ba ba an gama da kai to wannan masifar ita mu ta jarrabe mu cewa kowa yana so shi fa sai ya isa to kuma Allah bai yi haka ba ya tsinka ba in ka duba ai ba a yi su kala ɗaya ba wani ya yi tsayi wani ya yi gajalta kuma haka take maka amfani to tarbiya ta musanci ne ka rika duba wanda ke bayanka kar ka kalli wanda ke gabanka hakan sai sa kai wa Allah godiya saboda haka tambayar mutane ba daidai ba ne haƙurin shi ya fi amma mu yanzu a cikin al'ummar musulmi musamman mu a nan afirka afirka ta najeriya najeriya ta arewa mu bara ma sana'a ce a wajen mu roƙo sana'a ce akwai wanda ya yi arziki da roƙo ba ni ba ni akwai wanda sana'a sayar da kake fita kasuwa haka zai shirya isa mu ko ya tafi maula da tambaya can hantsi in ya fita ba zai da ba sai ya bi can ya bi can wani kuma kasuwa ma zai je yana gaisuwa ta musamman haka dai haka ne kuma wai wannan musulmi ne kuma ma yana da awar shi wa abin nan ne ma amma sai ka babu tarbiyya ta musulunci haƙuri musulunci ya koya mana sannan kuma da neman haladdinmu mu da yin haƙuri da abin da Allah ya ba mu Allah ya ba mu dacewa wa ma ba abu salam ya ce maganar wasu daga cikin magabata ta yi kyau matuka fi wasu duniya wa ahliha da ya siffanta duniya da ma'abota duniya mutanen duniya ya siffanta su ce wa ma hiya illa jifatun mustahila ita duniya kamar wata mushe ce wacce ta fara lalacewa alaiha kilabun karnuka sun kewaye wannan mushen hammuhunna istizabuha kowa yana so iyage rabansa a jikin mushan. karnuka fa in tajtanibha kunta silman li ahliha idan ka ja jiki ka ja gefe to sai ka zauna lafiya ba za a yi rigima da kai ba wa in tajtazibha amma an ce kai ma sai ka rabon ka na za'atka kilabuha to karnukan nan da ake abin nan da su ka ba za su kyale ka wannan iture wannan wannan iture haka ake to amma in ka zauna a gefe kai haƙuri ba ma wanda ya san abin da kake sai kai ta tafiyarka amma in ka ce kai ma sai ka shiga wani yana ganin ka ya ga shigar da kai sai ce aikin banza jarin shi ma nawa ne daga nan an shiga matsala abin nan ainihin hasirin iza hasada ma ya ishe ka masifa ko ba ka shi kaɗai ma ya ishe ka abin amma an kai haƙuri ka tafi sannu-sannu shi kenan sai ka zauna lafiya a duniya wani hadisi na a wannan sahabi mai girma yana magana game da ma'anar gudun duniya in kai haka Allah zai soka in ka guji abin da ke hannun mutane su ma za su soka alhadisi sani wa talatun hadisi na talatin da biyu an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda al-khudri annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace la darara la dirara ba cuta ba cutarwa imamun nawawi Allah ya masa rahama yace hadisun hasan wannan hadisi ne mai kyau rawahu ibn majah wa darqutni wa ghayruhuma imam ibn majah darqutni da wasu masu rawaito shi musnadan da isnadi wanda yake san jingina shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa rawahu malik fil muwatta imam malik ya rawaito wannan hadisi a littafin sa muwatta an amr ibn yahya daga amr dan yahya an abi daga babansa an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama mursalan amma mursali wanda ba musnadi ba an samu irsal an gane ko aba sa'id domin a riwayar imamu malik an sarayar da abu sa'id ba ambace shi ba walahu turuk kuma hadisin yana da wasu hanyoyi yukawwi ko yakwa ba'daha bi ba'd shashin ta yana karfafa da shashi al-hafiz ibn rajab Allah ya masa rahama yace hadisu abi sa'id lam yukhrijo ibn maja wannan hadisin kamar yadda imam ya faɗa cewa ibn maja ya rawaito shi a'a da wannan isnadin ibn maja bai rawaito shi ba innama kharaja darqutni wal hakim wal bayhaqi waɗanda suka rawaito wannan hadisi imam darqutni da hakim ne da bayhaqi wa kad zakara shaykh rahimahullah amma ash-shaykh shine imam an-nawawi Allah ya masa rahama ya ce anna ba'd turuqihi tukawwa bi ba'd shashin hadisin yana karfafuwa da shashi wa huwa kama kala kuma magana sa haka take wa kala abu amr ibn salah babban malamin hadisi abu amr ibn salah Allah ya masa rahama yace hadha al hadisu asnadu darqutni min wujuh imamu darqutni ya ya rawaito hadisin da isnadai daban-daban ta fuskoki daban-daban wa majmu'uha in ka tattara waɗannan hanyoyin yuqawwi al hadisu wa yuhassinu yana karfafa hadisin yana mai da shi hasan wa kad takabbalahu jamaahiru ahli ilmi wannan hadisi jamhuri na malamai sun karbe shi wa wahtajju sun kafa hujja da shi wa kad imam ahmad bi hadha alhadith imam ahmad dan hambali Allah ya masa rahma, ya kafa hujja da wannan hadisi wa kala ya mace kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala zirara. ba cuta ba cutarwa shi kai tsaye ce annabi ya ce da mai sai gato me jazm ce sai ga jazm karfafawa bai ce kila ba yace qala nabiyu kai tsaye annabi ya faɗa kenan ya gamsu cewa hadisin yana da ya tabbata hadisin ya tabbata malaiti kaulu sallallahu alaihi wasallama fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama la darara wa la dirara babu cuta ba cutarwa ikhtalafu malamai sun yi sabani hal bainal lafzaini A'a ne darar wa fark dirar lafazin guda biyu da ad da ad abu ɗaya ne ko kuma a'a akwai bambanci tsakaninsu, fa cikin malamai akwai wanda suka ce man kala huma bi ma'anan waye suka ce ma'anar sa ɗaya ala wajhi ta'kidi karfafawa ne kawai wal mashhur amma abin da yake mashhure anna huma fark malaiti akwai bambanci tsakanin ad da ad sun makala sai ce الضرر an yudkhila ala gairihi an ce addarar mutum ya shigar da cuta ga waninsa dararan ya cutar da wani bima yantafi huwa bihi ta yadda shi zai amfana in ya cutar da wani shi zai amfana wa dirar dirar kuwa an yudkhila ala gairihi dararan ya shigar da cuta ga wani bima la manfa'ata lahu bihi ta yadda in ma wancan ya cutu shi ba zai amfana ba kamar mana amala la ya zurruhu wa ya tazarar bihi almamnu kamar mutumin da tsare kansa barin abin da zai cuce shi amma zai iya cutar da wani zai iya cutar hadal qaul ta'ifa wasu malamai sun fifita wannan magana ta rinjaye da ita minhu ibnu abd albar cikin su akwai ibnu abd albar wa da ibnu Wakila. wasu malamai suka ce addarar an ya durra bi man la ya durruhu mutum ya cutar da wanda bai cutar da shi ba wa dirar amma dirar an yudirra bi man kad adarra bihi ya cutar da wanda ya riga ya cutar da shi ala wajhin ghairi jaiz amma ta fuskar da bata halatta ba a shari'a wa ala kulli hal malai ce a kowane hali dai fa annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma nafaddara wa dirara bi ghairi haqq ma'aikin Allah ya kore addarar ne wa dirar ta kasancewar ta auku ba tare da cancanta ba ba tare da hakki ba fa amma isalu darar ala ahadin bi haq amma isar da cuta ga wani amma bi haq cewa yin hakan a bisa hakki ne in ma ta'adda ala hududillah saboda ya ƙetare iyakokin Allah ya yi ƙazafi aka ce a masa bulala tamanin ya sha abin maye aka ce an masa bulala arba'in an gane har ya kai shi ga mutuwa ko ga rasa wata gaba to wannan ai ba a cutar da shi ba shi ne ya isar da cuta ga kansa da bai yi wannan laifin ba da ba a yi masa wannan ladabin da zai iya cutar da shi ba au kaunihi zalama ghairahu ko dan ya cutar da wani shi ma a cutar da shi ai kaga ba ba ba ba a masa ba a yi masa zalunci ba kamar misali wani idaki wani sai i bambare masa haƙora guda biyu an gane ko sai a kai shi gaba alƙali sai alƙali ya ce to a nemo ƙarci su rike shi a nemo pinches an san pinches ai wani abu wanda ake cire kusa da shi sai ya ce to a buɗe bakin a cire shi ma haƙoransa guda biyu ba cuta a ciki amma shi ma ya cutar da wani ai saboda haka ka ganin ba za a ce an cutar da shi ba shi ya cutar da kansa ba don ya yi ganganci ya cuci wani ba ai ba za a yi masa ba saboda aka ya yi zalunci abinda da iya aka yi masa irin shi fa hada gairu muradin qat'an ba wannan ake nufi ba a ainihin hadisin nan wa yana mal murad abin da ake nufi ilhaqu darar bi gairi haqq riskar da cuta ga wani ba tare da hakki ba wa mimma yadkhulu fi umumi qawlihi abin da ke shiga cikin wannan hadisi umumi ma'ana lafazin baki ɗayansa lala darara abin da ke shiga ciki akwai annallaha lam yukallif ibadahu fi'la ma yadurruhum albatta Allah ta'ala bai dora wa bayi abin da zai cuce su ba ma'ana abin da zai cutar da su ba albatta da dai duk abinda Allah ya shar'anta babu cuta ga bayi a ciki sai amfani fa inna ma ya'muruhum bima huwa ainu salahi dinihim wa dunyahum Allah ta'ala yana horon mutane na umartar su ne da abin da yake aini ne ainihin abin da zai amfane su duniyar su da lahirar wa ma hahu anhu abin da Allah ya hana mutane akai huwa ainu fasadi dinihi wa dunyahu sai dai abin da aini zai cutar da duniyar su da lahirar su lakinnahu lam yamur ibadu bi shay huwa darrun lahum fi abdanihim Allah ta'ala bai taɓa shar'anta abin da zai zamo cuta a jikin mutane ba ma'ana abinda shari'ar da an kai zaka cutu babu shi a musulunci wali hada don haka ne ma Allah ta'ala asqata taharata bil mai anil marid idan mutum ba shi da lafiya ba zai iya alwala ko wanka da ruwa ba sai aka ce me an yafe masa an masa afuwa wa asqata siyama ala al marid wal musafir aka ce mutum da yake bulaguro ko ba yi da lafiya ba zai iya azumi ba aka ce an yi mai an masa afuwa ko ومن كان منكم مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر kaga in mutum bai da lafiya ko yana halin tafiya aka ce ya iya aji azumi irama a wasu lokuta saboda me addinin musulunci babu a cikin shari'ar musulunci babu wani abin da aka shar'anta wanda ake nufin ya cutar da wani babu shi duk abin da shari'a ta zo da shi na umarni ko hani maslaha bayi amfanin bayi ne bal ma Allah yana yin ahuwa a cikin abubuwa da yawa ka duba rahamar Allah sallan nan guda hudu ne mai wahala a cikinta amma an kayi bulaguro aka ce ka yi biyu an fi biyu saboda rahama da jin kai fil musnad ya zo a littafin musnad na imamu ahmad an ibn abbas daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kala yace kila li rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ayyul adyani ahabbu ila Allah wani addini Allah ya fi kala sai ma'aikin Allah ya ce alhanifiyatu samha addinin da yake hanifiya wanda ya karkata ga barin shirka samha mai sauki shi Allah ya fi ka kiyaye tauhidi sannan kuma ka bi al'amura cikin sauki kar ka tsananta Allah baya son tsananin. wa min hadisi aisha ya zo daga hadisin Umar mu'minin aisha Allah kare yadda a gare ta annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa inni ursiltu bi hanifiyatin sama ni fa an aiko ni ne da addini hanifiya wanda ya karkata game da shirka sama mai sauki wa min hadha ma'ana in ka dubi wannan daga wannan ma'anar ce ma fi sahihaini abinda ya zo a cikin littafin bukhari da muslim an anas hadisin anas dan malik annan nabi sa sallama ra'a rajulan yamshi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama za a je aikin hajji sai ga wani mutum yana tafiya a ƙas sai ya ce ƙila sai ma'aikin Allah ya tambaya wannan ko da yake tafiya a ƙasa ba ƙila aka ce innahu nazara an yahujja mashiyan yayi alƙawari yayi bakance shi zai je aikin hajji a ƙas yana tafi fakala sai manzon Allah ya ce inna allaha laganiyun an mashihi ai Allah mawadaci ne ga barin bukatar yi tafiya a ƙasa ya je aikin hajji faliyar kab ku ce ya hau abin hawa Allah ya wadatu ga barin ba sai ya wahala ba ya hau abin hawa ya je aikin hajji wa fi riwaya wata riwaya inna allaha laganiyun an ta'aziba hadha nafsahu Allah baya bukatar ya wadatu ga barin wannan ya azabtar da kansa baya bukatar saboda haka addinin musulunci manzo Allah ya ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru ayi bishara kada a kori mutane kada a tsananta ko manzo Allah ya fusata sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani limami aka ba shi labari yana tsawaita sallah har mutane suna fita daga sallah suna gajiya manzo Allah ya ce dan me za ka yi haka kada so kori mutane ka hana su ibada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga fushi a fuskar kenan ko menene ana son ayi yi ne sauki kuma haka na na Aisha ta ce ba a taba ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabi ba tsakanin abin da yake abuwa guda biyu sai me illa ikhtara aisarahuma me saukin yake dauka dan addinin musulunci addini na sauki babu zafin kai a ciki babu wuce gona da iri الحديث الثالث والثلاثون حديثنا ثلاثين دا أكو عن ابن عباس عندك عبد الله بن عباس الله قال مسير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي لو يؤطى الناس بدعواهم da za a ba wa mutane duk abinda suka yi da'awa suka ce nasu ne ladda rijalun da wasu mazaje sun yi da'awa amwala qaumin na dukiyoyin wasu mutane wa dima'ahum da jinin nan su lakin albayyinatu ala almudda'i sai dai shaida tana kan wanda yake da'awa wanda yake cewa nashi ne ya kawo shaida wal yaminu ala man ankara shi ko wanda yake musawa abinda ake bukata a wajen shi irantsi shikenan magana ta kare mai da'awa ba shi da shaida wanda ake da'awa a kansa irantsi cewa ba haka bane shikenan magana ta wuce hadisun hasan wani hadisi hasan ne kyakkyawa rawahu al-baihaqi wa ghayruhu hakaza imam al-baihaqi da wasu malaman haka suka rawaito hadisin wa ba'du fi sahihaini wani shashe na ma'anar hadisin yana cikin bukhari da muslim asalu hadal hadis alhafiz ibn rajab allah ya masa rahama yace asalin wannan hadisi kharaja fi sahihaini imam al-bukhari da muslim sun rawaito shi a cikin littattafan su guda biyu min hadith ibn jurayj daga ibn jurayj an ibn abi mulaikata daga ibn abi mulaika an ibn abbas daga abdullahi da abbas allah ya kara musu yadda annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama kale yace law yu'tan nasu bi da'awahum da za a ba wa mutane abin da suka yi da'awa ladda'a nasun a rijalin wa amwalahu da wasu mutane sun yi da'awar jine nan wasu mutane da dukiyoyinsu walakin yamin ala mudda'a alaihi sai dai rantsuwa tana kan wanda ake kararsa wanda ake da'awa a kansa shi zai rantsa wannan riwaya ta ibn abbas ta zo a cikin bukhari da da muslim واللفظ الذي ساقه به الشيخ لفظ عند إمام النووي يكاو ساقه ابن الصلاة قبله ابن الصلاة كافين إمام النووي شيا شي ما ينادى للتافي ديتي الحديث الكليات يا كاو وانتن حديثا وقال يتي رواه البيهقي بإسناد حسن إمام البيهقي يا رويتون حديثي الإسنادي ميتشو وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد إمام أحمد أبو عبيد سنكف هجة bi anna nabi sallallahu kala cewa ma'aikin Allah ya ce albayyanatu alal mudda'i shaida kawo shaida tana kan mai da'awa wal yaminu ala man ankara rantsuwa tana kan wanda yake ba haka ba ya musa cewa da'awar ba gaskiya ba ce wa hada ya dullu ala annan lafza sahihun muhtajjun bihi wannan yake nuna wato lafazin da aka imamu nawawi ya kawo lafazi ne ya inganta ana iya kafa hujja da shi wa fi al-ma'na ahadithu kathira akwai hadisai da yawa da suke nuna wannan ma'anar idan mutum yayi claiming yayi da'awa yace wani abu hakkinsa ne to sai ya kawo shaida in an je gaban alkali shi kuma wanda ake da'awa cewa yana da hakki a kansa to sai idan mai da'awar bai kawo shaida ba shi sai ya rantse a gaban alkali cewa abin ba haka yake ba sai alkali ya kori karar wannan tsarin shari'a ta musulunci ke fafi sahihain ya zo a cikin bukhari da muslim Anil al-ash'az ibn qais daga ash'az dan qais kale yake cewa kana baini wa baina rajuli rajulin khusuma fi bi'r nayi husuma ni da wani mutum akan wata rijiya faktasamna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai muka kai koke muka kai husuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال رسول الله sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce da ni shahidaka au yaminuhu kana da shaida guda biyu kawo su don ka tabbatar da hakkin naka ne in ba ka da shi kai za ka rantse ka tunkuɗe da'awar shi ne ka'idar shahidaka au yaminuhu kultu sai na ce da ma'aikin Allah in ji wannan sahabi ash'ar idan ya halifu wala yubali ya ma'aikin Allah wannan mutum fa sai ya rantse bai damu ba ko da ba hakkinsa ba ne faƙala rasulullah sallallahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin duk wanda ya rantse akan wata rantsuwa yastahiqu biha malan da aka bashi wani hakki wata dukiya a dalilin rantsuwar wa huwa fiha fajirun alhali ƙarya yake ba hakkinsa bane yayi fajirci da ƙarya laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban zai game da Allah gobe kiyama Allah yana fushi da shi Allah ba ruwan shi da shi mutum ya rantse akan hakkin da ba naci ba shi kuma wancan bayi da shaida a tabbatar masa da hakkin to in ya gamu da Allah zai gamu da Allah cikin wannan halin fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya tasdiqa zalika wanda ke gaskata wannan magana thumma thumma qatara hadhihi aya ma'aikin Allah sai karanta wannan aya إن الذين يشترون بأهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا للي ودنندا سكي مسنيا دا القورن الله سكي مسنيا ودا واتو أيمان رنسالن كورن وسو سمسنيا سنزن سكي ثمنا قليلا أبن دنيا كنكني تو ودنن ga sakamakon sai aya ta ambata Allah ya ambaci irin ukubar da za a yi musu قال ابن المنذر ابن المنذر yake cewa ajma ahlul ilmi ala anna al-bayyina ala al-mudda'i abin da ke cikin wannan hadisi malamai sun yi ijma'i sun haɗu baki ɗaya a kai cewa albayyinatu ala al-mudda'i wanda ya kai ƙara yake da'awa shi zai kawo shaida kuma shaida guda nawa biyu ga hadisi ya ce shahidaka ka guda biyu wal yamin ala al-mudda'i yace ya Allah gafarta malam ba ni da shaida sai a ce to kai wanda ake kara za ka rantse almudda alaihi cewa ba haka ba ne sai rantse zai rantse ba haka ba ne shi kenan magana ta wuce kala ya ce wa ma'ana kaulihi albayyinatu alal muddai ma'anar faɗin ma'aikin Allah shaida tana kan mai da'awa yani yastahiqqu biha madda'a in ya kawo shaida ita za ta sa itantanci abin da yake da'awa li'annaha wajibatun alai domin wajibi ne ya kawo shaida yu'khadhu biha to za a karbi shi da in ya kawo ta inganta wa ma'ana qawlihi ma'ana fadarsa al-yaminu ala man da'a alayhi rantsuwa tana kan wanda aka yi da'awa a kansa wanda ake kara ai yabra'u biha dan ya barrantar da kansa daga wancan waccan da'awar li'anna wajibatun ali shi ma dole ai ya kawo dalili na tunkuɗe abinda wancan yake faɗa wa yu'khadhu biha za a karɓi rantsuwarsa ala kulli hal a kowane hali intaha maganar ibn munzir ta kare qawlu sallallahu alaihi wasallama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce albayyinatu ala almudda'i kawo shaida tana kan mai da'awa wal yaminu ala man ankara rantsuwa tana kan wanda ya musa cewa ba haka bane innama urida bihi abinda ake nufi idan da'a ala rajulin ma yadda'ihi li nafsihi idan mutum yayi da'awa akan wani mutum irin abinda yadda'ihi li nafsihi yake da'awar ga kansa cewa nashi ne hakkinsa ne wa yunkiru annahu liman iddahu alaihi yana musu cewa wancan ba shi ke da hakkin ba wanda aka kawo ƙara kenan domin idan mutum ya zo gama alƙali yace wannan hular ta wace kaga kamar yana cewa wannan hular ba tashi shi wace shine ma'anar abu ko ba kama? in yace ta ta yana nufin ba ta wannan da yake rike da ita bane kenan ko ba haka ba wali hada dan haka ne kala fi awwal hadith ya faɗa farkon hadisi ce lauyu sannasu bi da'awahu da mutane za su faɗi magana kawai a ba su abin da suka faɗa dan shi ladda a rijalun a kawai wa walahu da wasu mutane kawai sai su rika da'awar ai wane shi ya zubar mana da jini wane abin da ke wajen su ai namu ne dan su yi da'awar mallakar wani hakkin da ba nasu to amma sai aka yanke musu hanzari fa amma man idda amali talahu mudda'in li nafsihi amma wanda yi da'awar abinda ba yana da'awar cewa ga kansa bane munkirun li da'awahu yana inkarin da'awarsa shi kan shi fa hadha ashalu min al-awwal shi wannan yana da sauki fiye da wancan na farko wala budda lil mudda'i huna min bayyina amma duk da haka sai ya kawo shaida yaktafi yuktafa min al-bayyina huna bima la yuktafa biya fi da'wa ala al-mudda'i li nafsihi al a wannan karo na biyu yuktafa min al-bayyinati ana isuwa da shaida huna a nan ta biyun kenan bima la yuktafa biha fi da'wa ala al-mudda'i li nafsihi al da abinda ba a gamsuwa da shi bima fi da'awa a cikin da'awar da ake yin ta alal mudda'i li nafsihi ga wanda yake da'awar abu ga kansa almunkir wanda yake inkari cewa wannan abin ba na wancan bane na wani akwai bambanci tsakanin wannan da wancan wanda zai ce abin da ke wajenka ba naka bane na wani yana inkarin cewa abin da ke wajenka nashi ne ba naka bane kenan kamar kai ka ɗauke masa ku kwace masa misali amma na biyun ba haka yake da'awa ba shi ba yana inkarin cewa abin da ke wajenka nashi ne ba ba naka ba ne shi ba haka yake da'awa shi yasa ya bambance abin da yace wannan akwai bambanci da na farkon akwai wanda yake da'awar wancan abin ba naka ba ne an gane ku akwai ko wanda zai da'awa yana cewa naka ne amma shi ya cancanci abin saboda dalili kaza da kaza mun yi ciniki na saya ya mutu cewa naka ne amma yanzu me yake da'awa cewa ya zama nashi da naka ne amma ka biya shi akwai bambanci ko ba haka ba ya saya yana da awar ai ciniki aka yi yanzu na riga na biya ya kamata ibani shi kuma wani yana ta a'a bai biya ba ko bai gama biya ba ko bai ci akwai bambanci tsakanin wannan da wancan shi ko wancan ba wai ciniki ba ne a'a hulan nan kawai ce ba taka ba ce ta wace shi ne malin ce akwai bambancin kawo shaida da farkon domin na farkon kwata-kwata ma yana da awar abin ba naka ba ne amma na biyun yana da awar eh naka ne amma ya zama na wadan nasa ya na biya kaga na biyun akwai sauki ko abinda ake bukata shaida ta ciniki da biya da sauransu wa yashhadu wa yashhadu masail a cikin wannan hadisi akwai mas'aloli da za a iya kafa shaida da su a cikin min minha al daga cikin mas'alolin da ke gudana karkashin wannan hadisi akwai al-lukata tsuntuwa akwai tsuntuwa idza a man wasafaha idan mutum ya zo ya siffanta tsuntuwa yace tashi ce fa innaha tudfa'u ilaihi za a shi abin da yayi da'awa nashi ne bi ghairi bayyinatin bil ittifaqi ba sai ya kawo shaida ba da ittifaqin malamai lakinna minhum man kolo, sai dai wasu suna cewa yajuzu daf'a ila ghalaba ala dhanni sidqu ai za a ba wa mutum ne idan ya kawo aka kawo cigiya sai wani ya ce na wani kuma ya kawo bayani game da abin da aka yi cigiyar aka ga ya dace to za a bashi ne saboda mai rinjayen zato amma wa yake da yaƙi ne cewa nashi ne akwai yaƙi ne? akwai rinjayen zato dai Shi ne tun da ya iya siffantawa ko ba haka ba wala jibu ka kauli shafi'i wa abi hanifa suna cewa a'a ba alal ba ne. in an gana ma ana iya hana shi in je Abu Hanifa da Imam Shafi'i wasu ka ce a'a wa minhum man yaqulu yajibu daf'uha in dai ya siffanta to ya wajaba a bashi bi zikri wasl mutabiq inda ya siffanta abin da ya dace da abin da ake cigiya ka kauli Malik wa Ahmad magana Imam Malik kenan da Ahmad kenan ba kowace da'awa ce ake nema mata ne ba shaida da'awar tsuntuwa abin da aka tsinta wani ya ce nashi ne ana iya bashi ba tare da ne ba shaida ba kuma ba ma ana iya bashi ba imamu malik da imamu ahmad suka ce dole a bashi imamu abu hanifa da shafi suka ce a'a sai dai akwai in an samu rinjayen zato ana iya bashi ana iya hana shi shi tun da baya bukatar shaida amma ana bukatar galabatu zan a rinjayar da cewa nashi ne wa minha daga cikin abin da mutum zai yi da awa akwai alganima ganima shine abin da ake ribata a wajen yaki ja a man yadda imin hashe'an idan wani bayan an yi yaki an tara ganima sai ya zo ya yi da'awa annahu kana lahu cewa wannan abin dama na wani kwace mun aka yi arna suka kwace mu wastaula alayhi kuffar kafirai suka mamaye suka kwace wa kama ala dalika ma yubayyinu annahu lahu kuma ya kawo shaida cewa abin nashi ne uktufiya bihi za a gamsu da shaidar sa guda ɗaya. za a gamsu da shaidarsa guda ɗaya wasu ila an zalika ahmad an tambayi imamu ahmad game da mutumin da yake da'awa bayan an yi jihadi an samu ganima cewa wannan abin nashi ne wakila lau aka ce fa ala zalika bayyana za a zai kawo shaida dan a bashi kala sai ce labudda min bayan eh sai yi bayani ya dullu ala annahu lahu dan ya nuna nashi ne wa in ulima zalika dafa'ahu ilal amir idan aka tabbatar nashi ne shugaba sai ya bashi abin shi kafin a raba kenan ganima bayan an taro ganima sai wani ya gauna abu ya ce ah, ai wannan nawa ne sai a ce to yi bayani kawo shaida cewa naka ne in yana da wani ya ce wane ga abu kaza da kazan nan ai nawa ne na mallaka kabirai suka tsare musu ka kwace ya ce haka ne to sai alkali ya ce a bashi ko kuma yi bayani cewa eh ai wannan abin nawa ne lokaci kaza a ya yi bayani gamsar sai a bashi abin shi an gane ku warawa al-khallal al-khallal ya rawaito bi isnadihi da isnadin an rukayn ibn rabi' daga rukayn ibn rabi' an abi daga babansa kale yake cewa jashara li akhi faras bi ayn tamar tamr fara'ahu fi mirbat sa'ad wani doki nawa jashara ma'ana sharada ya guje mun a wani wajen da ake da shi ainu tamar fara'ahu fi mirbat sa'ad da aka je sai aka tadda shi a cikin inda ake ɗaura da wakai na sa'adu fakala sai ce sai doki na ne wannan fakala sa'adu sai sa'adu ce alaka bayyana kana da shaida kalala la ce ba da shaida walakin ad'u fa yuhamhim akwai yadda nake kiran shi yake amsawa ahu sai ce ah, to kira shi magani sai ya masa wannan kiran da yake mar fahamhama sai ya amsa fa atahu sai ce a ah, to naka ne karba abinka kaga wannan ma ai shaida ce ko ba haka ba tunda ai bisa al'ada mutum yana mu'amala dabbarsa sai da in ya ga dabbar ya mata alama tana gane sai kawai yace a bashi abin shi wa hada ya tamil wannan yana iya daukan cewa annahu kana lahika bil adu dokin ya guje wa me shine ya je wajen abokan gaba sun mazahara ilil muslimun sai musulmi suka ribaci dokin wa ya tamil yana iya daukan ma'anar cewa annahu arafa annahu zal dokin an kawo wata azumi cewa ya bata fa wuzai a bainar dawab zalla sai aka ajiye shi a cikin dabbobin da suka bata fa yakunu kalluqata kaga hukuncin sa hukuncin tsuntuwa wa minha daga cikin al'amarin da yake masail take da alaka da wannan babi akwai al ba abubuwan da aka kwace wa mutane kwace idza alima idza ulima zulmal wula idan ya zanto shugabanni suna yin zalunci suna kwace shugabanni suna kwace wa talaba radda min baitul mal ko mutum ya nemi a mayar masa abin sa. an kwace an kai baitul mali ya je yayi ya bi tawo kala abu zinad abu zinad yake cewa kana umar ibn abdul aziz umar dan abdul aziz ya ruddu al mazalim ila ahliha idan mutum ya kawo koke cewa ya mallaki abu kaza kuma shugaba ya kwace masa sai umar dan abdul aziz ce ka kawo shaida in ya kawo shaida to ya ruddul mazalim ila sai ya maida masa hakkin sai ya mayar masa da hakkin bi ghairi albayyin alqati'a ba tare da shaida yanke ba tunda a wancan zamani shugabanni suna yin zalunci suna kwaci a wajen talakawan in yazo yace nawa ne sabon sarkin sai ce a mayar masa kana yaktafi bil yasir inda ya kawo shaida ko ya take kwa yana mayar masa da abin lima yuraf min ghashmil wula qablahu ala domin kafin ya zama sarki sarakunan da ke kafin su suna zaluntar mutane shi yasa da in an kawo koke sai ce a mairo mutum kawai din an samu yar shaida ko ya take walaqad anfada baita malil iraq fi radd al har sai da aka waye gari duk dukiyar da ke baitul ta kare a iraki saboda duk wanda ya zo yace an kwace mar ya kawo yar shaida ko sai ce sarki ya ce a bashi abin shi har sai da dukiya ta kare a baitul hatta humila ilaiha min sham har aka dinga zuwa sham ana kawo in yace an kwace mu abu kaza in ya kashe da sai ce aje sham aje a karbo a kawo masa a biya shi Umar dan Abdul Aziz halifa mai adalci duk wanda ya kawo koki an kwace mu sai ce a dauka a bashi a Baitul har Baitul ya kare sai ce aje sham a rika ɗebowa dukiya duk wanda ya da'awa an kwace masa wani abu a biya shi sai ke taraddu al-mazalim wa zakara ashabuna ainihin ma'abuta mazhabar mu sun ambaci cewa annal amwal al maktuba dukiyar da aka kwace ma quta'if tariq wal a hanya yan fashi da masu kwace suka kwace yuktafa biha min mudda'iha bi sifa kal luqata idan mutum ya aka kawo aka samu misali yanzu da ake kwacen dabbobi misali ko irin yadda yanzu ake fashin dabbobi to idan an kama satar ba satar dabbobi sai aka zo sai a ce kowa izo i kafa shaida ya kalli dabbobin in yayi shaida a bashi abin shi a bashi abin shi kamar satar mota misali in yan sanda suka kamo motoci sai a zo a zube sai a yi kuwa a yi shaida duk kowa izo yanzu kan kaga satar mota ai ba wahala ga shaida nan takardar mota ga abubuwa nan wannan amma dabbobi sun fi wahala abin nan ganewa tunda galibi hada su ake dewa. to an ka ce ka na ashirin ne na talatin ne na goma ne to ya za a ware goma ka a kaga akwai wahala amma in an kawo shaida to hakki ne a mayarwa mai hakki hakkinsa sai ya ce yuktafa min mudda'iha bi sifati kalluqafa abin da ake bukata ya faɗi sifar abin kawai kamar tsintuwa zakara alqadi fi khilafi alqadi ya bayyana cikin littafin khilaf wa annahu zahiru kalami ahmad kuma shine abin da ya zo a maganganun imamu ahmad a lokaci yayi za mu tashi hadisi na rabi wa salatu insha Allah ta'ala a darasi na gaba Allah ya amfanar da mu da abin da muke karantawa Allah ta'ala muna tawassuli muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sabon musa madaukaka Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ya yi mana dukkan damuwa hali na kunci da tsoro da ake da shi a cikin wannan ƙasa Allah ya yi mana Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ya yalwata mana cikin arzikin mu hali na kunci da ake ciki Allah ya yalwata mana ya yi mana albarka cikin abin da ya ba mu wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk